Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan hantsi na yau Alhamis 23 ga watan Disamba. Cikin shirin za a ji yadda wasu 'yan Nijar ke faɗi tashin shirin Kirsimati. a nan dai shirye-shirye mu da nake yi mu ba da ɗinkin ɗinkunan yara kuma ga dahuwa da zan yi gashi nan mun shiga kasuwa saye-saye kaya sun yi tsada za kuma a ji abin da wasu 'yan asalin arewacin najeriya ke cewa bayan da gwamnatin jihar imo wadda ita ma ke fama da 'yan aware ta nada wata 'yar arewacin kasar a matsayin kwamishina ciki kaga nuna shi dan Najeriya ne cikakken dan Najeriya kuma irin halin da yake ciki na faɗa da irin waɗannan miyagun mutane da suke cikin wannan jihar da suka sashi a gaba amma duk da haka ya rika ido ya wannan ya nuna Najeriya to shi faɗan Najeriya ne kuma Najeriya Najeriya ne kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba da sulhun barma ke gabatarwa za kuma a ji sharhin jaridun ghana da kuma su daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turu mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarun duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Amurka da Isra'ila sun ce shirin makaman nukiliya na Iran zai haifar da babban barazana ga yankin. Sun sha alwashin hana Iran mallakar makaman nukiliya bayan ganawar da mai baiwa amurka shawara kan tsaro jake sullivan da takwaran aikinsa na isra'ila iyal hulata a kasar ta isra'ila tawagogin jami'an biyu sun tattauna akan bukatar da ke akwai ta su tunkari duk wani bangare na barazana da ya bayyana daga iran ciki har da shirin nukiliyar duk wani abu da zai janyo rashin zaman lafiya a yankin da kuma goyon bayan kungiyoyin 'yan ta'adda bisa lafazin sanarwar da fadar white house ta bayar jami'ai sun tabbatar cewa amurka da isra'ila sun haɗa kai a azamarsu ta tabbatar da cewa iran bata mallaki makaman ba sanarwar ta ƙara da cewa A halin da ake ciki kuma Najeriya ta lalata rigakafin COVID-19 na AstraZeneca fiye da miliyan ɗaya a jiya Laraba bayan da hukumomi suka ce ba za su iya amfani da su ba kafin ranar karewar aikinsu. Faisal Shu'aib shugaban hukumar kiwon lafiya na matakin farko a Najeriya ya ce jami'an lafiya a ƙasa mafi yawan jama'a Afirka ɗin sun kasance ba su da wani zaɓi bayan da suka karɓi kyautar rigakafin da suka kusa yin kwantai. Akwai wasu ƙasashen da suka ci gaba da suka yi allurar suka ɓoye a cewarsa bayan da suka kusa yin kwantai sai kawai suka shiga kyautar da su. A makon da ya gabata ne Shu'aibu ya ba da sanarwar cewa Najeriya ba za ta sake karɓar irin gudumawar ba. Ko da yake bai fayyace abin da jami'an suka kira gajeren wa'adin lokacin ingancin rigakafin ba. Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Somaliya a yankin Puntland mai kwarya-kwaryar 'yancin cin gashin kai sun yi shelar tsagaita wuta biyu bayan kwanaki biyu da aka yi ana gwabza fada tsakanin bangarori biyu na sojoji a garin bosaso mai tashar jirgin ruwa da hada-hadar cinikayya fadan ya barke ne ranar talata tsakanin jami'an tsaro na puntland psf a takaice masu yaƙi da ta'addanci da suka taɓa samun goyon bayan amurka da kuma jami'an tsaro na yankin. Akalla an kashe mutane sha hudu da wasu sittin da uku da suka samu raunuka a cewar shaidu da majiyoyin asibiti. Bangarorin sun yi amfani da ƙananan bindigogi wajen musayar wuta da kuma ƙananan rokoki al'amarin da ya tilasta wa mutane barin gidajensu abinda wasu shaidu suka gaya wa muryar Amurka kenan. Ministan tsaro na yankin Abdulsamad Muhammad Galan ya ba da sanarwar tsagaita wutar a jiya Laraba a cewarsa an ɗauki wannan mataki ne bayan da dattawan gargajiya malamai da kuma shugabannin 'yan kasuwa suka shiga tsakani don ganin an tsaida yakin. To kafin Hanifa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda kamar yadda yake a sauran kasashe ake ta shirin bukukuwan Kirsimati tamar abari gare ki. Na zagaya gidajen wasu mata inda na tambaye su a ina aka kwana. rabi yahaya ya rn to shirye-shirye dai ga nan dai muna yi mu shirya waƙoƙi mu mataye yara kankana su masu shirya kuma matasa su shirya dattawa su ma duk su shirya to yanzu dai mu mataye mun kai uniform mu kuma an ko mu kai eh kowace shekara haka ne muke mm, ta kuɗi guda ce muke sai ba ta kuɗi masu yawa ba ce muke sai mu yi kuma abinci iglis ta hidda kuɗi ta bada aje a siyo a zo mu mataye za mu zo mu zauna da dare har daren noel mu kama mu gyara kenan cocin ita take daukar nauyin eh, abincin da za a ita cocin ita take daukar nauyin kuma da mu da kanmu kamar tun da wuri nake baiko muna badawa muna badawa sai ecclesia kuma ta kara sunana rita mesme iglis catholic a nan dai shirye-shirye mu da muke yi mu ba da dinki dinkunan yara kuma ga dahuwa da yi gashi nan mun shiga kasuwa sai sai eh, kaya sun yi tsada mun saye su tumatir su albasa su attarugu da sauransu mun saye kaji wasu kuma wannan akuyoyi haka mm. in an samu dan bunsuru haka ana saye sai a sa a yanka a yi sallah da shi abincin da muka yi mm. muna raba ma makwabta mu gayyato mutane su zo su yi murna da mu shi kuwa joseph garvey wanda na samu a cocin angalika cewa yi corona ta yi masa cikas a bana don kuwa zai yi sallar ne a matsayin gwauro sunana joseph garvey ne To Joseph Garfi ga ka na ganka a nan coci ko ne ya kawo ka? Eh, eh coci na ne eh, nan ne na yi sujada muna gyara shirya. Ka yi ɗinki ka sayi kaji ko zabi ko raguna ko awaki. To ni a gida na bazan yanke wani shekara saboda iyali na tana turai amma an coci zan yi eh, sallah wannan. Yara ma suna wurin war gida. Ka yi ɗinkin sallah? Eh na samu atamfa. To bara ma a nan kai sallah tahiya tare da uwar gida ba? To kusani yanzu a duniya tahiya bata da bata da sauki tana da matsala saboda kwai cuta na covid. To eh, yanzu a can a turai an gaya su sai kowa ya zamana a gida ba ya huta ba. Buhari kenan za ka yi sallah kai kaɗai. Eh. ita ma dai malama safiya cewa ta yi kirismetin ta bana ta same ta ne a cikin rashin kuɗi suna na sayya to sayya gashi ana shirye-shirye na kirismeti to ga mana dai muna ta yi dai hayan yanzu ana ta muna kitsa kitsa wanda ma kitsan da na gani na kirismetin ne duka na kirsimeti ne gashi kuna gani ko muna shan kitso tsaf mun ba da duma kuna mu'amala to kamar wajen sayayya abinci wajen sayayya abinci gaskiya wani bana dai gaskiya ta mana tauri kaɗan kada kin ga war haka itini na da kashi na a hannuna ina da kaya rana na abinci tun da kai na sauran kwana biyar haka ina da komi na shi kuwa Mr Kenya ya ce za su mai da hankali ne wajen addu'o'i to sunana Leuri Kenyar a Jide Benwa shirye shirye Kirsimeti to ga shi dai muna nan muna yi wannan bangare ga corona halo kuma ga tashi hankali to kinan sai dai musa duka a hannu Allah don ka mu dinga addu'a <laughs> Allah ya kawo sauki Tamara Abari murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To a gaida tamar yanzu kuma ga Hanifa dauke da labaran duniya kashi na biyu. Baƙaƙen fatan Amurka da suka taimaka wajen cin zaben shugaban ƙasa Joe Biden kuma suka taimaka wajen sa jam'iyyar Democrat ta zama mai rinjaye a majalisar dattawa da ta wakilai a yanzu bayan shekara guda Wasu daga cikin waɗannan masu matukar goyon bayan shugaba Biden ɗin na daɗa nuna ɓacin ransu kan rashin cika alkawuran zaɓe da aka musu. Na zaɓi Biden, amma ina takaicin ganin yadda gwamnatinsa ta kasa yin abin kirki ga al'ummar baƙaƙen fata, a cewar Joseph Michel, ɗan shekaru 36 mazaunin Silver Spring a jihar Maryland. ya kara da cewa akwai wurare da dama da bakaken fata ke fama saboda yadda annobar covid-19 da kuma matsalolin tattalin arziki da annobar ta haddasa michel ya gaya wa murya amurka cewa ya kamata yi wani abu akan tattalin arziki da kuma lafiya al'ummarmu na buƙatar taimako musamman a wannan lokacin in ji shi alkawuran da biden ya yi din sun sa ya samu kashi 92 na ƙuri'un baƙaƙen fata a zaben bara bisa ga cibiyar ƙididdiga ta pew har yanzu wata muhimmiyar maƙetara a kan iyakar kurdawan iraki da arewa maso gabashin siriya na ci gaba da zama a rufe mako guda bayan da tashin hankali ya ɓarke tsakanin magoya bayan wata babbar jam'iyyar kurdawan siriya da dogarawan tsaron kan iyakar a ɓangaren iraki A ranar 15 ga watan Disamba wani gungun masu zanga-zanga da ke da alaƙa da jam'iyyar PYD wadda ke mulki a arewa maso gabashin Siriya suka fafata da jami'an tsaro da gwamnatin Kurdawa da ke mulkin yankin. Wannan al'amari ya sa hukumar Kurdawan Iraki sun rufe kan iyakar har illa masha Allahu. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi Najeriya inda jihar Imo ta kudu maso gabashin kasar mai fama da rigingimun 'yan awari ta naɗa wata 'yar arewacin ƙasar mai suna hajiya rabu ibrahim a matsayin kwamishina abinda ya matukar burge 'yan arewacin ƙasar musamman ma a wannan marar alfonsus ikoro uge gare ka Al'ummar Arewa mazauna kudancin Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan naɗa wata mai suna Hajiya Rabi Ibrahim daga arewacin ƙasar kwamishina, wanda gwamnan jihar Imo Sanata Hope Uzodinma ya yi a farkon wannan makon. Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman da ke babban mai taimakawa gwamnan jihar Imo kan harkokin arewaci ya bayyana farin cikinsa akan wannan lamarin da cewa. To, ni dai abin da nake so in ce sai dai fara cewa alhamdulillah. Ai wannan ya nuna shi cikakken ɗan Najeriya ne. Ya ba ɗan Arewa kwamishina a kasan Igbo. Wanda ba taɓa yi ba a tafi tarihin Igbo. yanzu yana da yan arewa guda hudu a gonar shi wanda suke aiki ban da wanda ba a sani ba ga wannan ya nuna shi dan Najeriya ne cikakken dan Najeriya kuma irin halin da yake ciki na faɗa da irin wa'annan miyagun mutane da suke cikin wannan jiha da suka shi a gaba amma duk da haka ya rika ido ya yi wannan ya nuna Najeriya to shi faɗan Najeriya ne kuma Najeriya Najeriya ne saboda haka muna godiya da mai girma gwamnan jihar Imo sanata Hope Odile Sakuzo Jumma sunana Bukhari na ta'ala shugaban matasan arewa south south south mun yi matukar farin ciki da ɗin ana abu muna ganin shi a gefen ba haushe ya shiga cikin jiki sosai irin haka gaskiya mun daɗe ban gani ba insha Allah da wannan yana ƙara dangon zumuncin tsakanin mu da su muna don Allah Allah ya taimake ta ba za ta sa mana kusa a gwiwa ba Allah ya sa ta yi bilin abin da aka bata yayin da wasu masu sharhi kan lamuran siyasa Dr. Celestin Wosu da Mr. Emeka Ona sun bayyana ra'ayoyin nasu da cewa. Kenan Dr. Celestin Wosu yana cewa, ina tunanin Hope ma yana so ne ya yi wani irin mulkin haɗaka, wani mulki mara ƙabilanci, wato yana so ne ya daidaita komai saho ya tafi da kowa. tunda jihar tana tattare da Kirista da Musulmi. Yanzu bayanai na nuna cewa wannan shine karo na farko da Hajiya Rabi Ibrahim ke bayyana a fagen siyasar yankin Igbo, musamman a matsayin kwamishinan harkokin jinkai a jihar Imo. Kuma akan wannan ne na buƙaci ta gabatar da kanta da kyau, amma duk yunkurin samunta ta hanyoyin sadarwa na zamani. Ya ci tura. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri. Najeriya. To gaida Alphonsus, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA a Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. wannan haka yake 'yan matan agadas yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda na barma ya shigo mana da shiri na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. To a makon jiya shirin na kasa ya samu bakuncin wata jami'ar fafutuka Hadiza Hima Haruna da ke da magaram a jamhuriyar Nijar. bayan fama da tarin matsalolin rayuwa hadiza ta yi nasarar cimma gurinta a rayuwa wato kare haƙƙin jama'a da nuna wa duniya ƙwazo irin na mutanen da allah ya jarabce su da tawaya a yau za mu ɗora daga inda tamar ke mata wannan tambaya kina cikin ƙungiyoyi daban-daban haka ƙungiyoyi masu zaman kansu ya aka kika shiga ƙungiya. eh yanda aka yi na shiga kungiya daga radio amfani na shiga club radio amfani ba a jima ba kuma na samu aikin wannan na mata mai na sarge children na koma mata mai na aikin mata mai na dawo da na dawo kuma sai na samu wannan kungiya ta alternative espace to radio alternative muharin ta kenan daga nan wurin akwai wani mutum da ake ce mishi kudu ya ce mini yana da kungiyar shi da ake ce ma IGD Action Jeunesse et Development kungiya ce ta matasa in ta birge ni ina iya zawa cikin ta to horko horkon hiya kungiya ta kenan na zo na shiga cikin wannan kungiya he da na yi shekara wajen hudu zuwa biyar wanda ba albashi ba aiki aikin sa kai da kai ne tare da shi ba abin da ake koya min kamar ya ake tahiyar da kungiya ya ake jagoranci ya ake juya kudin kungiya ya ake jan kungiya mu tafi da sahi mu dawo da mareci ba a taba ba mu albashi ko na sisi ba mu harin ta haraka kungiya ta kenan bancin wannan mun kare shi kuma na samu a so marayu akwai ita kungiya da ake ce a so marayu inda ake rike marayu 'yan makaranta a nan wurin kuma cikin ikon Allah da na je ma ya ga kamar na gane kan digin aikin he ya bani jagorancin wurin daga nan ne dai zan ce harkoki suka fara buɗe kalubale duka ya janye na fara ganin hasken al'amun rana a wani irin nasarori kika samu na game da ayyukan kungiya ganin cewa kin ce kin je kasashe da dama to gaskiya he in ce alhamdulillah daga karshe-karshen wannan tunda me ake ce akwai abubuwa da yawa apel a candidatar da yawa wa'anda an yi su in na tura takarduna gaskiya ana ɗauka ta wannan ma nasara ne tunda ni har a yau ban taɓa gani inda aka ce gashi an tambayi ana son mace mai yin abu kaza wanda ya zo daidai da ni in tura ban samu ba in dai suna na ya ji alhamdulillah an kira na na fara nasara ta farko da na taɓa samu shine témoignage de satisfaction wanda lambar yabo bisa ta bani wanda na yi aiki bisa kan waye kai na abin ga gestion eh, na conflict post conflict electoral kamar in ana zaɓuɓɓuka yadda za a yi a waye ma mutane kai rigakafin matsaloli bayan zaɓe na bayan zaɓe yawa kin ga wannan fannin an yaba sosai da irin ayyukan da muka yi yanzu banda shi ma bisa kan haraka zaman lahiya da kwanciyar hankali na je ga duk inda na yi wata latta bisa kan gudunmuwa ta 'ya'ya mata bisa kan zaman lahiya da kwanciyar hankali a nan wurin wannan ma da na an bani lambar yabo sosai ma har aka ce mini je suis la femme champion de l'Afrique bisa kan zaman lahiya da tsaro a Afirka kuma ban da shi kuma a yau kin gani kungiyar APAC kungiya ta mata 'yan jarida ni nike jagorantinta a nan jihar da magaram. To har ila yau a da magaram ɗin shugabannin kungiyar nakasassu a gundumar gure na korafi dangane da rashin samun tallafi daga kungiyoyin kasa da kasa ko kuma ma irin wanda gwamnati ke warewa a lokaci zuwa lokaci domin masu bukata ta musamman. Sunana Malam Muhammadu Burgo. Shi shugabancin Allah ya baka ko na miye ne ma an ba ba adalci cikin biya ta gaba. mu yanzu duka abubuwa ji muke a rediyo an yi bada tallafi kaza na kasa an da kaza ya kamata abin da daga nan aka kawo a kai da magaran daga da magaran an ma miye ne ko kwaya ɗaya ne abin da aka raba ya kamata ce na su dan yaran suru layi gwamnatin nan ta bibi nakasassu jaraba yana can ƙauye mutane suna bara bara bai dan bai ba karamin kaskanci ba ba karamin koma ba abin da muke gaya ma mai girma shugaban kasa ya dubi 'yan komin komin da ido rama direct ba ma sai biya ta wajen wani wani wuri ba mu muna da kishin cewa Allah ya kawo mana gwamnati ta tallafa mana mu samu ayyukan yi kamar su ayyukan hannuwa matan suna kiwo abubuwa da ka suna ayyuka duka muna iya yi eh department kin kure muna cikin matsala sosai muna da matasan mu guragu wanda aka horar da su bisa harkan eh, artisana eh, kamar harkan kere-kere sana'a hannu kamar kiwo har kasuwanci ba suna iya yi mu dai wannan tallafi shi da muke nema wajen gwamnati. masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin bakin shirin na ƙasa hadiza hima da malam muhammadu gurgu na gure da wakiliyar sashen hausa a damagaram tamar abari ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku muni lafiya. Na a gaida Suleiman yanzu kuma ga Ritwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. mawuyacin lokaci a ƙasar ghana shugaba a kufa ado ke jajantawa amma kuma yake ikirarin jam'iyyar npp za ta haura mulkin da ya fi shekaru takwas jaridar da herald ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce shugaban nana akufu ado ya nace kan cewar lallai mulkin jam'iyyar new patriotic party tana nan kan bakanta cewar za ta lashe babban zaben shekara ta 2024 duda ya amince cewar ɗiyan ghana na a cikin hali na lahaula wato a lokaci wadda mawuyacin lokaci ne to amma kuma ya ce faufau ba shi ke da laifin haka ba jam'iyyar ta nuna cewar zaɓe na gaba za a saɓa da abinda aka saba inda da'iman kowace jam'iyya ke mulki iya gwargwado ta yi shekaru takwas tana akan mulki bayan ta sai wata jam'iyyar kuma ta dawo to amma wannan karo a kufu ado ya haƙaƙe cewar za su haura mulki karo na biyu a nan ƙasar ita kuwa jaridar daily graphic wannan labarin ta ruwaito hukumar kiwon lafiya ta duniya ta gabatar da kashedi game da ranakun hutu game da cutar omicron jaridar ta ce hukumar kiwon lafiya ta duniya ta yi kira ga jama'a su dakatar da duk wani shirye-shirye na ranakun hutu domin kiyaye kiwon lafiyar jama'a dangane da yaduwan cutar coronavirus sabon nau'in da ake cewa omicron wadda ke yaduwa duk fadin duniya dakatar da duk wani shiri ya fi kyau da kawo ƙarshen rayuwa in ji shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya dr tedros adhanom ghebreyesus yana mai faɗan cewar wannan shawara ce mai wuyan ɗauka amma da ya kamata a ɗauka. Majalisar dokoki ta ba da amincewar kuɗi euro miliyan 111.4 na sayan jiragen sama guda shida wa sojojin ƙasar Ghana. Jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin ta nuna cewar majalisar dokoki ta amince da kuɗi euro miliyan 111.4 na sai da sayarwa wato a ƙarƙashin wata yarjejeniya inda da a samar da ainihin jira jiragen sama wa sojojin kasar ghana wannan shiri ya hada da samar da taimako kayayyaki da hidimomi da suke a karkashin tsarin bayar da koro da suka danganci aikin harkoki na wannan jirage na sama wa sojojin kasar zantar da wannan yarjejeniya zai taimaka imsa sojojin ghana da ainihin kayayyaki na zamani da kuma samun koro da zai taimaka musu wurin kare kasa. kasar da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan turo mana. Assalamu alaikum muryar Amurka daga Uzairu Mahad Bakon na ka jihar na Najeriya. A yau zan ba da na ne musamman ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Aba shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ko kuma tare da talakawa ne suka zaɓe ka. Amma ga shi ana so ƙara man fetur da tsada. da ake sa'ayi ɗan najeriya ya yi ga tsadan masarufi wannan shi ne ra'ayina daga uzairu mai hada bakon sami na tsara kaduna najeriya assalamu alaikum boa mai magana uda mamadu a jatkori a karamar hukumar girgir a jihar zangar a jamhuriyar niger ko yi amfani da wannan daman da kuke bawa masu sauraro da su faɗi ra'ayinsu to ni kira na ga yan uwana musulmai na kasashenmu na afirka da duniyar musulunci wayannan kashe-kashe da yake faruwa a kasashenmu kamar nigeria da Niger da Mali da Chad. Ina fata shugabanninmu da malamanmu musulmai duka mu koma ga Allah mu ba abun karfi ga addu'a Allah ya zaunar da kasashenmu lafiya. Ina fata wannan sako nawa zai samu shiga ga kunnuwan da ya kamata. Assalamu alaikum BOA. Assalamu alaikum sashen Hausa BOA Amerika. Ya magana Alhaji Buhu Bela wata taya Sokoto ce Najeriya. ina kira ga 'yan siyasa saboda allah a bar siyasar gaba da keta da hasada a zankayin siyasa ta ci gaban jiha karamar hukuma kasa baki ɗaya. bai kamata mutum dan kona bambancin siyasa da shi ba ka ga zai samu wani abin alheri ko wani abu za a bashi wani abu ka zo kai shiri ka hana in har kana da wanda haka zuwa ka faɗa ma ya hana wa mutum wani abu magana tsaro ya kamata ku zo ku yi muna ku ce a ba mu tsaro ba ku zo ku yi muna hoccan hana mu wani wani abu ba Assalamu alaikum mai magana Umar Hassan Tan Kundu daga nan Katsina bakin KTTV ba tare tun da shugaban kasa ya ci sanya hannu wajen wannan eh, muhimmin zaɓe da muke bukata ya sanya ma hannu bai sanya ba. To ina kira da mu talakawa da 'yan majalisar da zo da talaki ne duk wanda ya ci sanya hannu daga cikin su kan ai zaɓen biyu bisa uku su sanya hannu su yi amfani da damar da duk da tsarin mulki ya ba su wanda ya ci sanya hannu to ina ce talakawa in ya koma ko ya tsaya zaɓe ko a tsaya ko tsaye da wani a zaɓe kada wanda ya zaɓe shi ina kira da talakawa Najeriya mai kishin kama don Allah don annabi. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. To masu sauraronmu ga dukkan alamu ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba. sai a saurare mu a shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu da za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Hanifu Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Jumbe Hamza wanda ya hada shi da kuma mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai an jima wasalam.